masauraro sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yanzu haka kasashen duniya na ci gaba da rungumar fasahar zamani wajen bayyana shirinsu na daina amfani da motocin da ke shan man fetur ko iskar gas zuwa motocin da ke amfani da wutar lantarki burtaniya ta bayyana cewar daga shekarar 2040 babu wata mota da ke amfani da fetur ko gas da za ta yi aiki a fadin kasar yayin da china ta bayyana cewar nan da shekara uku masu zuwa tana buƙatar ganin kashi goma sha biyu na motocin kasar waɗanda ke amfani da wutar lantarki ne Ƙasar india kuwa cewa ta yi nan da shekarar 2030 duk wata mota da ke aiki a ƙasar za ta kasance mai amfani da wutar lantarki ƙasar norway ta sanar da cewa daga shekarar 2025 babu wanda zai sayar da motar da ke amfani da fetur a ƙasar haka ƙasashe irin su sweden da denmark da finland to yayin da ƙasashen duniya ke rungumar wannan fasaha ko ya ƙasashe masu tasowa irin su najeriya ke ciki dangane da wannan ci gaba? Shin me zai zama makomar ƙasar wajen dogaro da man fetur a matsayin hanyar samun kuɗaɗen shiga? Waɗannan na daga cikin tambayoyin da za mu duba a cikin wannan shirin. Amma da farko, da yake ita ma Najeriya Allah ya bata masana ci gaban fasahar zamani. Wakilin a Kaduna Aminu Sani Sado ya ziyarci babbar makarantar kimiyya da fasaha da ke Kaduna, inda ya tattauna da injiniya Stephen Dauda, ƙwararre a wannan fanni amma da farko injiniya ya gabatar da kansa kamar haka sunana injiniya steven dauda na nan a mechanical engineering department nan kaduna polytechnic to injiniya steven dauda a matsayinka na masani ya ka kalli wannan tsari da ake kokarin bullo da shi to wannan tsari zai yi kyau domin motocin da muke amfani da su yanzu suna fitar da wasu sinadarai wadda suke shafi yanayin da muke ciki sukan shafi kiwon lafiyar mutane so amma kaga in aka kawo da amfani da su ana amfani da rana ko kuma lantarki wannan hatsarin na koshin lafiyar mutane za a kawo da shi shima so abu ne da ya kamata ya zama na cin gaba amma kuma idan muka dawo muna duban shi a fannin mu kasashen da ba su ci gaba ba to lallai akwai matakai da ya kamata mu dauka tun yanzu kamar zai kalmar ne kana ganin wannan abun zai yi a ce motoci sun daina amfani da mai abu ne da zai yi domin yanzu ma an fara samun motoci da suke amfani da lantarki da wanda suke amfani da hasken rana domin su yi tafiya abu ne da zai yi ba shak kama mutane za su ce sun saba da ganin injina irin wanda suke amfani da mai to za a za su ne ko a naka fahimtar ya kake ganin za a yi abin kuma har ya aiki eto eh dole a za domin zai ma kai lokacin da wasu motocin ma da ake amfani da su yanzu dole a canza tsarin su gaba daya domin motocin da muke da su yanzu injin nasu yana amfani da man petrol amma motocin da ake magana za a kawo din batiri za su yi amfani da shi ko kuma su yi amfani da hasken rana to kaga waɗannan motocin daban da waɗanda muke amfani da su yanzu to dole ne za a samu canji to naka ganin kenan waɗannan ƙasashe da suke yunkuri musamman ingila da faransa wato za su iya cimma wannan buri kenan a naka hangen babu shakka za su iya za su iya sosai kuwa domin ana bincike sosai ana kuma yin nasara cikin binciken da ake domin a kai ga cin nasarar nan to da muka dawo afirka musamman najeriya ya kake kalla wannan tsarin zai shafi ƙasa irin najeriya mu a nan najeriya kasan muna cikin kasashen da suke tasowa eh, wadda ba su riga sun ci gaba ba tattalin arzikinmu mun dogara ga mai ne to kaga idan an daina amfani da motoci da suke amfani da mai to mu zai shafe mu a fannin tattalin arzikinmu domin yadda muke yanzu ba mu fara duban wasu hanyoyin tukuna na samun tattalin arziki ba dukkan hankalinmu yana kan mai to idan an daina amfani da mai su wane ne za su siya kaga zai shafe mu a hakan nan kuma banda haka mu a kasashen da suke tasowa da ba ci gaba ko ba ba mu ma fara tunanin cin gaba a fannin yadda waɗannan kasashen su suke tunani ba wanda suka ci gaban kaga yanzu a kasashen nan akwai motoci yanzu ko wadda suke amfani da hasken ranar an fara kera su amma munan ba ma fara kera motocin sosai ba balle ma a ce ana tunanin motocin da za su yi amfani da lantarki ko kuma da hasken ranar hankali bai koma wurin ko ba amma in dai za mu yi nasara dole ne mu ma tun yanzu mu fara mai da hankali ga inda kasashen da suka ci gaba na inda suka sa hankali mu ma mu mai da hankali wurin domin suke jan gaba muke bi idan ko sun riga sun nuna mana cewa ga inda za su je kuma sun nuna mana cewa za su bar amfani da motocin da suke amfani da mai to mu ma dole mu mai da hankali a wurin idan har muna so mu ci gaba in ba ko haka ba abin ba zai mana dadi ba in haka kai lokacin wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tare da Bashir Ibrahim Idris. To wakilin ma Kano Abubakar Isa Dago ya jiyo mana ta bakin wasu kanawa masu amfani da motocin da ke shan man fetur kuma ga irin fargabar da suke da ita. sunana aminu abdubaka noma sani mai lage gaskiya magana masu iya magana suna cewa idan gama dan ya kama da wuta ka sha ba naka ruwa gaskiya wannan hukuncin da kasashen duniya suka dauka na nema wa kansa mafita to najeriya ya kamata a ce ta tsaya ta nazari ta tsaya ta duba al'amarin domin lamarin wanda yake idan mu a yanzu mafi yawancin mu da mu talakawan da shugaban duk an ta'allaka akan man fetur to fa ga da fa zai kuma fa dama an ce nan gaba fetur zai zo ba zai tasiri a duniya ba to ga shi wasu kasashe masu tuni ma sanyi yi nisa na ji madan cewa saudiya su ma suna ta yunkurin wace hanya za a bi gurin samun kuɗaɗen shiga dan fetur za a iya rasa shi to kaga yanzu najeriya ya kamata a ce ta duba ta gani gaskiya zama a tunanin cewa wai fetur shine kawai zai rike mu gaskiya wannan tunani a madina yinsa a fara tunanin ya za a samu abubuwan da za su maye wannan gurbin na shi fetur din misali. Sunana Shamsuddin Mustapha dan haki daga kan Ina makomar Najeriya idan wannan lamari ya faru. Gaskiya dai za a shiga halin ni asu fiye da wanda ake ciki yanzu. Duba da idan aka koma wannan tsarin man fetirin da muke ta'allaka da shi ko kuma muke tunanin muna umajin cewar kowa ya tashi magana ya ce man fetur man fetur da mu da shugabannin to wahalar da za a sha yanzu wadda za a sha gaba sai tafi wadda ake sha yanzu don haka ya zama dole ga shugabannin ƙasa da su kansu 'yan ƙasa su ɗaura ɗamarar komawa wata hanyar wacce ba ta man fetur ba don haka ya zama dole 'yan ƙasa su farka daga likiman da suke yi idan an daina amfani da man fetur sai su koma noma bashir galadanci na gaskiya mu ma ya kamata najeriya a mai da hankali akan da a gyara al'amuran da ya ja abubuwan zai tafi a daidai ba tare da an samu matsala ba saboda najeriya yanzu tana cikin matsala babba sosai tsarin da ake ciki yanzu gaskiya ana cikin wahala yanzu misali ganin mu a nan da fetur din aka dogara idan aka koma amfani da kalan waɗancan motoci za mu shiga wani halin matsala ke gaskiya akwai matsala babba inda har aka daina amfani da man fetur a najeriya akwai matsala sosai sunara awwal wanda aka fi sani da awwal kaftin gaskiya rai da aka ce najeriya za su dinga amfani da wannan motocin gaskiya najeriya za su shiga halin haƙula'i saboda najeriya sun dogara da man fetur a kasuwar duniya saboda basu bawa noma mahimmanci ba inda ce kamar mun bawa noma mahimmanci ne ko wani abu idan aka ce an daina wannan mun fara amfani da irin wannan motocin to wannan ba wata matsala ba ce amma dai aka ce wannan motocin za a kasu najeriya gaskiya najeriya muna cikin halin haƙulai sunana malam umar to ka ji wannan tambaya ina mafita eh mafita dama akan abin da muka ake sai dai a taya shugaban mu da addu'a tun da kamar misalin da ya kawo ne ke cewa a koma noma a koma noma kaga an koma noman nan dama ba zai dangana da fetur aka dangana ba so duk yanzu wasu abubuwan abin da aka lura a kan fetur din yanzu duk sa ya ragu dole ne yanzu dama a koma to ya labe yanzu idan wannan tsari ya tabbata motocin ku kenan sai dai ku dinga jin dumi da su ce mu ji dumi rashin muka siya ko abu ko shita eh to masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. A madadin injiniya Steven Dauda na babbar kwalejin fasaha da ke Kaduna, da wakilanmu na Kano da Kaduna Abubakar Isa Dago da Aminu Sani Sado, da sashen Hausa na Radio France International, da kuma namun injiniyan Mustapha a DBC. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.